Taron majalisar ministocin da ya gudana a jiya Juma'a ne ya bada sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin Tera, Sai da Torodi. Bayan la'akari da yawaitar kashe-kashe da sace-sacen dukiyoyin jama'a sakamakon matsalar tsaron da ke da nasaba da halin da ake ciki a ƙasashe makwabta wato Mali da Burkina Faso. Kakakin gwamnatin Nijar Minista Abdulrahman Zakariya ya yi min ƙarin bayani ta waya. To dalilin da ya sa gwamnati ɗauki wannan mataki don saboda abin da aka ga kwanan nan yana afkuwa a nan wajajen nan. Harakar sace-sace da kashe-kashe na 'yan bindigogi kuma da 'yan ta'adda. To, don saboda wannan ne gwamnati ta ɗauki matakan wannan don a yi zan mutane da dukiyoyinsu. Hmm. Gashi abin da a takaice abin da ya sa wallahi aka ɗauki wannan mataki. To amma misali minister wannan mataki zai iya yin tasiri kuwa ganin cewa dama akwai wasu garuruwa da tuni aka riga aka kafa ita wannan dokar ta ɓaci amma ake ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga da na 'yan ta'adda. In sha ma Allahu rabi da ƙoƙarin da sojojinmu suke yi da gwamnati take yi kuma da wanda mutane za su yi da cutan Allah in sha ma Allahu rabi za mu ci nasara sama wannan mutanen. waɗanne irin sharuɗa ne aka gindaya wa jama'a a game da shi wannan eh, dokar ta ɓace da aka kafa a waɗannan garuruwa? Dan a ba administration kamar prefe authorization ne su kula da harakokin nan da maza. Wato hukumomin gundumomin kenan? Eh ba abin da mutane bane suke haɗi za a hana buɗe kasuwa a hana mutane saman moto ba haka nan bane ba. Mutane za su iya ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar da. Kwarai ko, kwarai ko, kwarai ko, eh. Sa'o'i kalilan bayan ɗaukar wannan mataki wasu 'yan bindiga sun hallaka wani jami'in duwan ko kuma kwastam a wata tashar binciken tera to amma tuni jami'an tsaro suka yi nasarar kama ɗaya daga cikin waɗannan mahara in ji gwamnatin ta nijar an kashe 'yan duwane to allah ji ran shi kuma allah rahamshe shi allah ya taimake mu an samu cikin 'yan bindigan nan an kama mutum guda na wajen burkina faso ne yanzu dai ga labarin da nake da yankin tilaberi na daga cikin yankuna uku da ke karkashin dokar ta ɓaci tun a shekarar da bakwai. bayan lura da yadda 'yan ta'addan mali ke ƙetarowa domin kai hare-hare kamar yadda rikicin boko haram a arewa maso gabacin najeriya ya yi sanadiyar ɗaukar irin wannan mataki a yankin difa ko da yake talakawa na korafi a game da yadda matakin ya haifar da tsayawar harkokin yau da kullum sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger